صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a wannan masallaci mai albarka na bakin kasuwa a cikin wannan gari na gumal a yau watan musulunci yana da kwana takwas watan sha'aban hijira hudu. wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan shida miladiya dubu biyu da sha uku wannan darasi a cikin wannan littafi na bulugul maram min adillatil ahkam shine darasi na hamsin da biyu in ba kuma manta ba muna cikin babul masajid babin da yake magana akan masallatai mun tsaya kan hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa idan kun ga wanda suke saye ko sayarwa a cikin masallaci to ku ce masa kada Allah ya ba shi riba a cikin kasuwancinsa ina jin akan wannan hadisi muka tsaya hadisi na gaba da za mu tashi a kai shine hadisin hakim ibn hizam qala al-musannif rahimahullahu ta'ala وعن حكيم بن هزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف قال يكي تيوى أنكر بودك حكيم ابن هزام الله يقارى مسير ده يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tuqamul hududu fil masajidi ba a tsayar da haddodi haddi a cikin masallatai wala yustaqadu fiha ba kuma a yin kisasi a cikin masallaci rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi wa abu dawud da imamu abu dawud bi sanadin da'if da sanadi mai rauni wannan hadisi zai mana magana a kan hukuncin yin haddi a cikin masallaci da yin kisasi a cikin masallaci mala ya kama na hadisin daga hakim ibn hizam shine hakim ibn hizam ibn khuwailid ibn asad bin abdul uzza ibn qusay al asadi idan mutum ya kalli sunan wannan sahabi zai ga sunan shi hakim sunan baban shi hizam sunan kakan shi huwaili matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta farko na na khadija za ga sunanta khadija bintu huwaili kaga kenan wannan sahabi dan dan uwanta ne domin baban wannan sahabi hizam ibn huwaili khadija bintu huwaili kaga hizam ibn huwaili shi ya haifi hakim da haka wannan sahabi ibnu akhi khadija ne dan dan uwan nana khadija ne ma'ana nana khadija mahaifiya ce a gurin shi yar babansa ce ko kanwar babansa ce wannan sahabi an haife shi gabanin shekarar fil gabanin shekarar giwa da shekara uku wasu suka ce da shekara goma sha biyu kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama an haife shi a shekarar giwa mana shekarar da aka yi hadisa ta giwaye shi wannan sahabin gabanin ai wannan da shekara uku wasu malaman tarihi suka ce an haife shi gabanin wannan hadisa da shekara goma sha biyu yana ɗaya daga cikin manya-manyan shawa, kuma ya ƙware wajen sanin nasabar shawa. sannan aboki ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama tun gabanin aiko manzan Allah ya zama annabi kuma yana son manzan Allah yana kauna annabi sallallahu alaihi wasallam har bayan an aiko manzon Allah ya zama annabi amma bai musulunta da wuri ba sai a shekarar fatku makka shekara kusan ta tara kenan za a ce ko ta takwas bayan hijira da haka yana cikin waɗanda aka yi ake kira mu'allafatu qulubuhum a wancan lokacin wanda aka ake dada jawo su cikin musulunci ake jan hankalin zuwa ga addinin musulunci amma ya musulunta kuma ya toge kan musulunci ma'ana bai ja da baya ba ya rawaci hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa malamai na cewa akalla yana da hadisai guda 60 daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da almajirai kamar a hizam kama abdullah ibn al-haris kama sa'id ibn musayyib kama urwa ya rasu a shekara ta 50 wasu ka ce 54 wasu ka ce 58 wasu ka ce sabanin haka ma'ana an yi sabani shekarar da ya bar duniya suna cewa yaron su yana da shekara 120 a duniya wasu malamai suka ce shekara 60 cikin jahiliya shekara 60 cikin musulunci amma imamu zahabi yana cewa a'a shekara 40 da wani abu ya a cikin musulunci ma'ana bai adadin wannan shekara 60 a cikin musulunci wannan shine sahabin wannan hadisi wanda a cikin hadisin zamu ga manzon Allah sallallahu na cewa la tuqamul hudud ba a tsaida haddodi haddi a shari'a shine abinda shari'a ta sanya za a yi wa mai laifi shi ake kira haddi duk hukuncin da shari'a ta iyakance ta ce idan mutum ya yi kaza a yi mai kaza to wannan hukuncin haddi ake kiran shi amma abinda shari'a ba ta ce a yi hukunci kaza ba ta bar shi kofa buɗe to a istilahin malamai ba a kiran shi haddi sa wasu malamai suka ce wanda ya sha giya bulala tamanin da za a yi masa ba haddi ba ne hukunci ne suka ce domin da haddi ne to da ba za ta tsaya ga tamanin kuma wata riwaya a ce arba'in ba akwai ruwa da ta nuna arba'in zai akwai ruwa da ta nuna tamanin ake yi wanda tamanin din malamai suka fi jayarwa suka ce to baya cikin abin da yake kamar haddi na kazafi kaga na kazafi aya ce ta zo da wannan kai tsaye kwa ta haddade ya bulala da za a yi mutum idan ya yi kazafi to wannan haddi ake kiran shi amma zira za a kama mutum ya yi laifi kamar ya yi sane ko ya yi fizge a kai shi gurin alkali alkali ya ce a ji a mai bulala goma to ba za mu ce mun mai haddi ba sai dai mu ce mun mai hukunci a istilahin malaman fikihu ba za a kira wannan haddi ba domin haddi shine abin da shari'a ta iyakance ta ce daga nan ba a karawa ba a ragewa a cikin haddi amma kaga wancan hukunci da alƙalai ce bulala goma ko ashirin zai iya ragewa zai iya karawa to manzo Allah yana ce a cikin wannan hadisi ba a tsayar da haddodi a cikin masallatai ma'ana da wani zai yi laifi laifin da za a mai bulala tamanin misali ya yi kazafi ko wani ya yi zina abin da za a mai bulala ɗari kasancewarsa bai taɓa aure ba bai yi aure bai taɓa aure ba kaga za a mai bulala ɗari in ta tabbata to wannan bulala ba a yin ta a cikin masallaci shine ma'ana la tuqamul hududu fil masajid haka nan wanda ya sha giya ba za a yi mai bulala a cikin masallaci ba shi wala yustaqadu fiha ba a yin kisasi kisasi shine a kashe wanda ya kashe wani da haka da wani zai yi kisa a yanke mai hukuncin kisa to ba za a yi wannan hukunci a cikin masallaci ba wannan shine ma'anar hadisin wannan hadisi kamar da alhabis ibn hajar ya faɗa imamu abu dawud ya rawaito shi da imamu ahmad sai dai hadisi ne za'ib yana da illoli guda uku a gurin malaman hadisi da yasa ya zama za'ib illa da farko akwai inqita'i a cikin sanadin shi ma'ana in ka biyo salsalan mazajen da suka rawaito hadisin akwai inqita'i kamar yadda ibn Abdulhadi ya faɗa cikin littafin sa al-muharrar akwai wani rawi da ake kira zufar ibn wasima to shi malaman tarihi sun ce bai haɗu da hakim bin hizam ba wanda a cikin sanadin an ce an zubar ibnu wasima an hakim to kaga nan an sami inqita'i tunda ba sadu ba wannan illa ta farko kenan illa ta biyu akwai wani rawi muhammad ibnu abdullah a cikin sanadin ash-shu'aifi malamai sun yi sabani dangane da abin da ya shafi wasaka shi amintar da shi cewa amintacce ne ko ba ma amintacce bane abu hatim yana cewa da'iful hadith laysa biqawi yuktabu hadithu wa la yuhtajju bihi wannan illa ta biyu kenan illa ta uku zubar ibn wasima majhulul hali ne a gurin malaman hadisi da haka wannan illoli guda uku su suka sanya hadisin ya zama za'ifi amma shekul albani ya ce hadisin yana da shawahi ma'ana yana da wasu ruwayoyi da za su karfafa shi daban wanda ba wannan ba in aka hada shi ya taqawwa biha sai zama ya kara karfi sai zama hadisi ne hassanun bi majmu'i turki in an haɗa hanyoyi zai zama hadisi ne sahihi kamar yadda shekul albani rahimahullahu ta'ala cikin irwa'ul ghalil juz'i na bakwai shabi na 361 ya tabbatar da aka wannan hadisi zamu mu iya cewa hadisi ne hasan li ghairihi hasan bi turkihi sa wannan da ta zo bata inganta ba amma an hada sauran hanyoyin da ya zai zama hadisi ne hasan li ghairi hadisin ya dalili ne akan hana yin kisasi a cikin masallaci ko zartar da haddi a cikin masallaci kuma zahirin hadisin yana nuna haramun ne shine zahirin nahi duk da hadisin kamar yadda muka faɗa hasan ne bi majmu'i durki yin haɗi a cikin masallaci wasu malamai suka ce hikimar hanawa zai kai zuwa ga ta masallaci din misali ko aka daki mai laifi a cikin masallaci ko kuma aka yanke mai hannu ko aka sare kan shi kaga zai ɓata cikin masallaci din kuma masallaci ba a son abin da zai ɓata shi mun karanta hadisi akan a tsaftace shi kuma Allah yana cewa fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmuhu da haka shi masallaci ana so a tsarkake shi daga duk wani abin da yake na kazanta shi yasa shari'a ta hana yin haddi a cikin masallaci sai dai ai a wajen masallaci shi yasa ko lokacin da sahabin ne ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi zina ka tsarkake ni ka karshe da ya tabbata manzon Allah ya ce izhabu bihi farjuhu ku je da shi can kuje je shi ma'ana ba a cikin masallaci aka yi mai hukunci ba wannan wannan shine abin da hadisin yake gwada mana amma baya nuna mana cewa ba za a yi alƙalanci a cikin masallaci ba za a yi alƙalanci za a iya yi bayanin hukunci amma zartar da hukunci ba a yi a cikin masallaci sai mala ya ce wa ana aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha Allah ya kara mata yarda ta ce usiba sa'adun yawmal khandaq an ji wa sa'ad ciwo ranar yakin khandaq fa daraba alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khaymatan fil masjid sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga masa khaima a cikin masallaci liyaudahu min qaribin dan ya daga ziyartar shi ta kurkusa ma'ana ya zama ba sai an je nesa ba wajen duba shi muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim ne rawaito shi hadisi ne ingantacce wanda Sa'ad ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabbai masu falala ya ishe shi falala ranar da ya bar duniya sai da al'arshin ubangiji ya girgiza game da ya zo a cikin sunan na imam tirmizi da sauran littafin hadisi wasu malamai suka ce alhadisu ala haqiqatihi tabbas al'arshi ne ya girgiza saboda mutuwar sa'ad ibn mu'az kuma manzan Allah suna da sallama a wani hadisi ya ga sahabbai suna mamakin wani kyalle ya fi manzan Allah ce kuna mamaki ne sai manzo Allah ce to kyalle na sa'ad kyallen tufar sa'ad ko kyallen hankicin sa'ad a cikin aljanna yafi wannan da abin da yafi duniya da abin da ke cikin ta wanda ya gwada sa'ad yana cikin yan aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin wannan hadisi sa'ad ibn mu'az da aka je yakin khandak yakin walalo yakin da aka haka rami aka kewaye inda kafirai za su shigo yakin da Allah ya jarrabu mu'mine a ciki domin gefe guda can ga taron arna suna gani wajen mutum dubu goma kuma sun zo ne da niyyar su gama da musulmai gaba daya sai dai kasancewa sun zo sun tarar da musulmai sun musu haƙa rami ƙato wanda ba za su iya tsallakowa ba ba san da shi ba kuma idan suka ce za su kewaya kafin su kewaya wani lokaci za a ɗauka da haka dole suka yi sansani suka tsaya nan sai zan musulmai na gefe su kuma suna gefe amma ga rami tsakiyarsu. su to kuma ta cikin gida kuma ga yahuda na barazana ga bani ƙuraiza suna barazana su kuma ma'ana za su tada balli ta cikin gida kaga zai zama abin ciki da waje kenan lokacin mu'minai kamar yadda Allah ce hunalika ubtiliyal mu'minuna wa zilzilu zilzalan shadida mu'minai sun raurawa sosai amma da yake Allah madaukakin sarki hakim ne sai Allah ya aiko da iska cikin dare ta ratsa inda kafiran nan suke ta daidaita su ta wance kalar da su duk abin da suka dora na girki ta zubar da shi sannan Allah ya aiko sanyi mai tsanani da ana ana cikin wannan yanayi dama lokacin manzon Allah a sansanin da yake ya ce a sahabbai wa zai je jiyo min labarin abin da ake ciki yana da aljanna saboda tsananin sanyi da ake da tsoro ba wani sahabin da ya motsa sai da manzon Allah ya magana sa uku sannan sai ya kira Huzaifa sai ce je ka jiyo min labarin su je ka shiga cikin su Huzaifa ya kama hanya ya ce na kama hanya zan tafi sai manzon Allah ya kira ni sai mun addu'a ya ce addu'a da ya ce tsoro ya fita a zuciyata mm. sai manzon Allah ya ce idan ka je kar ka kuskura kai wani abu sai abin da na baka izini da haka ko mai zagani ka kai wani abin da ban ba shi na saka ba kurin ka jiwo min wani hali suke ciki da haka huzaifa ya salale je shi da cikin rundunar waɗannan kafirai din to da dare dare ga yanayin iska ya dake musu ga wahala abu sufyan shine jagora a lokacin sai ce jama'a kowa ya duba na kusa da shi zan yi jawabi an ana su a tabbatar ba ko ba sai fara da kalla kusa da ce kai waye sai ce ni wane ne dan wane ce to to to shi kaga shi ba zai shi ba zai tambaye shi ba yanzu shi yanzu ba zai mai mai da tambaya ba tunda tambayar da ya biya nuna shi dan gida ne yanzu ne shi ke tambaya kenan sai Abu Sufyan ya ce to shi ba abin da yake gani janyewa zai yi in za ku zauna ku zauna shi dai janyewa zai yi ba yake cewa da ya miƙe yana bayani wallahi ya ce ba dan manzan Allah ya hana yi wani abu da zan yi ɗan biyan harbe shi a gurin sai amma manzan Allah ce kada in yi komai ya ce haka na je duk abin da suka tattauna cewa za su janye za su watsi saboda wahala da kaza da kaza ya lalo ya dawo inda musulmai suke shine yake ba a wannan yakin sa'ad ibn mu'az nan aka ji mai ciwo kuma ya zama a inda aka yi mai jiwo a cikin jijiya ne ta ta jikin hannu jijiyar da ta tsinke jini yake zuba lokacin da aka gama an dawo sai manzo Allah ya ce a buga mai haima a cikin masallaci a yi mai dan kebantaccen guri da zai zauna ya jinya nan dan manzo Allah ya dinga zuwa yana duba shi duk kuma wanda zai duba shi ba shi an wahala ba sannan manzo Allah ya leko sabai sun fara ajiye kaya za a huta tunda wancan musiba ta tamsi manzo Allah sai zo yake cewa la yusalliyanna ahadun minkum al-asr illa fi bani quraiza kada wanda ya sallar al-asr sai a bani quraiza kai kamar an dawo misalin karfe biyu da wani abu ko uku da wani abu ko biyu da rabi sai manzo Allah ya ce musu wanda ya al-asr sai a bani quraiza ma'ana kan wanda ya aje kayan yakin shi da haka daga nan sahabbai suka kama hanya suka nufi inda bani kuraiza suke a garin madina nahiyar bani kuraiza suna tafiya lokacin sallaye wasu suka ce abinda manzo Allah yake nufi mai sauri manzo Allah abinda da wannan magana yana nufin mai sauri mu je can dan haka mu tun da asar ta yi sallar asar zami suka yi alwala suke sallar su wasu kuma suka ce ai manzo Allah ya ce kada mu yi la'asar sai a bani kuraiza da haka ko rana za ta bada sai mun je can zami la'asar da aka su ba su sallah ba suka ci gaba da tafiya Shi ne a ruwa da aka zo aka ba manzo Allah labari manzo Allah bai zargi kowa daga cikin su ba tunda fahimta ce manzo Allah shi ya ce kada wanda ya la'asar sai a bani kureza. su waɗannan sun fahimci yi sauri ake nufi a je su wancan sun fahimci gundarin bakin amma ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad yana cewa wanda suke sallah akan hanya su suka fi dacewa haka ya faɗa yace dalili kuwa sun yi amfani da dalilan guda biyu sun yi saurin kuma sun yi amfani da inna salata ta alal mu'minina kitaban mabuta da hadisi ne yake cewa as-salatu ala waqtiha ma'ana afdalul a'mal as-salatu ala waqtiha sun wadancan sun rinja da bangare daya to imanud dalilai ne auda min imali ahdihima malamai suna cewa kai aiki da dalilai guda biyu da suka zo akan wata kadiya ka hada su kai aiki da su ya bi kanka dau daya ka ba daya da haka wanda suke sallah sun yi aiki da dalilai biyu dalilan da suka nuna gaggauta sallah kan lokacinta da kuma wannan hadisi da kuma maza Allah ce su yi sauri su wanda suke ba su yi sallah ba sai da suka je bani ƙuraiza kaga sun aje waɗancan dalilai da suka ce a gaggauta sallah kan lokacinta to na wannan dai wata matsala ce daban amma dai manzon Allah bai zargi kowa daga cikin su manzon Allah ya shiru da suka ga mai abin da ya faru to da aka je bani ƙuraiza sai suka shige cikin shingen su dan gurin nasu guri ne da yake abin da ake kira isnu wuri ne da yake a kange a kare ba za a iya shigowa ba sai ta kofa sai maza Allah da sabai suka kewaye gurin aka aka yi zaudo suka ce ba su sako ba ƙarshe da suka gane abin ba yadda za a yi dole ne sai sun amsa abin da ake so sai suka ce ba za su sako ba sai dai a nemo sa'ad ya zo ya musu hukunci duk abin da sa'ad ya hukunta a kansu in cewa ya a kashe sun yarda in cewa ya su fita su bar dukiyarsu da komai za su bari su ne yanzu ba za su yarda da hukuncin kowa ba sai na sa'ad dan me saboda sa'ad kabilar sa'ad da su wannan yahuda suna da kawanci a jahiliya kafin zuwa manzo Allah Madina da haka aka je sa'ad yana yana nan kwance mai da lafiya aka dauko shi ya hawo kan jaki ko kan abin hawa doki shine da yaso da yido so manzo Allah ya ce sabbi qumu ila sayyidikum ku tashi ku tarbo shugabanku da haka malamin ce tashi a tarbo shugaba ba laifi wanda yake jagora kuna zaune ya to ku tashi ku tarbo shi babu wani abu shikenan da aka zo sai sa'ad ya ce to ni hukuncin da zartan musu ya rasu rasulullah duk wanda ya balaga a cikin su ya isa ya ɗau makami ya yaƙi a kashe shi matansu da dukiyarsu a ɗiba ta zama gari mata musulmi sai manzan Allah ya ce na rantse da Allah ka yi hukunci da hukuncin Allah min fauki sama a samawa da aka bai sassauta musu ba da ya zo suna ta roƙon shi rangwame a hukuncin da zai sai ya ce shi ga hukuncin da yi to da an sharaɗi da su ko dai mutum ya musulunta ko kuma a yanka shi amma saboda taurin kan bai wuri haka aka dinga yanka su ka'ab al-qurazi akwai wani sahabi ka'ab al-qurazi yace ni a lokacin abin da yace ce ni ban balaga ba da haka da aka zo aka duba a gaban da gashi a mara ta aka ce wuce kuma daga ba Allah ya mai arziki ya musulunta sauran ko duk wanda za ka musulunta sai suke a'a haka duk aka kashe su dukiyarsu da yanzu kuma suka zama ganima dama banin nadir su kuma an riga an kore su su sun ɗauka sa'ad zai musu yadda aka yi banin nadir banin nadir su manzo Allah kore su ya da garin Madina yace an ba su nan da lokaci kaza kowa ya fita su ɗau abin da dabba za ta iya ɗauka kuma da makami da haka suka fita sauran abin da suka kamar yadda Allah ya bada labarin cikin suratul hashiri to su ma bani ƙureza suna zaton irin wannan hukunci za a yi musu sai sa'ad yayi wannan hukunci ko manzon Allah ya ce wannan hukunci shine hukuncin Allah min fawqi sab'a samawati da haka wannan shi ne sa'ad ibn mu'adh to wannan ciwon da aka ji mai yawmal khandaq a wannan yaki da aka da fadaraba alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama khaymatan fil masjidi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga mai khayma a masallaci wannan shine mahallin shari ya nuna halaccin ashe a masallaci za a keɓe wani guri inda bukata babu laifi a keɓe misali a kaddara liman zai yi tikafi a masallaci kun san ana magana ba irin masallatan yanzu da suke yan kanana ba to idan liman ya gana ma yana iya cewa dan keɓe mai can baya a masallaci zai dinga shiga yana nazari domin tafsiri da zai da yamma ba wani abu yanzu Allah in zai itikafi yana buga khaima inda zai keɓe zai fito a yi sallah sannan kuma sai ya shiga gurin keɓewar shi amma wata shekara da ya zo ya buga khaima din sai mata shi wannan ta zo ta buga wannan ta zo manzo Allah ya zo ga khaimomi da yawa a masallaci ce wannan ba aka ce ai na matan ka ne manzo Allah ce da a cire su to da haka wannan hadisi mahallin shayi yana nuna babu laifi ya zamana an sanya khaima a masallaci ga mara lafiya ko wani wanda yake da rauni don wata maslaha kamar yadda yanzu manzo Allah ya ci yayi ne dan a samu duba shi da wuri li yahudahu min qarib dan ya dinga duba shi ta kusa da haka ake ashe kenan babu laifi a yi wannan malamai suka ce kamar mutumin da ya zama yana da sha'ani kuma yana da mutane suna buƙatar dubo shi da dama babu laifi dan ya zauna nan ko wanda bai da gurin zama musulmi ne a gan shi a titi ya shiga wani yanayi na rashin lafiya bai da kuma ba a san daga inda yake ba ko kuma a an san shi amma bai da wani gurin zama ta kai mai to ba laifi dan an kashi masallaci babu laifi in ka duba sahih bukhari abdullahi dan umar a cikin masallaci yake kwana a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai wasu malamai suka ce kuma yana da kyau a kalli maslahan masu sallah idan shigar da shi masallacin zai jawo maslahan masu sallah ta tabu ma'ana gurin zai zama ya tsuke ba gurin da za a to sai a nemo wani guri daban amma in masallaci ne mai faɗi to babu laifi dan an yi wannan musamman yadda za ga kasashen laraba sukan yi masallatai tangama tangama da wuya ka je ga masallaci kamar wannan su yawanci ma yadda na ga a makka da madina yawanci masallatan kam salawat kuma su ne masallatan juma'a don masallaci ne za a ga ƙato ya ganin ka babban masallaci shi ake kam shi ake ba su cika yin masallaci kamar yadda mu muke yin masallaci ɗan karami ba har abin ya zama a jikinmu wani sa'an ka je ga an samu fili ƙato na masallaci sai a masallacin dan karami kuma sauran wurin waya ce da haraba ce wanda aula a gina masallacin ya girma sosai shi ya bi akan abar wajen haraba domin ba da za a yi ciki da waje ya zama daidai cikin masallaci daban wajen masallaci daban idan ma'ana kaga ko sallah ba ta halatta a wajen sai in cikin ya cika in cike bai cika ba za ka zo ka sallah a wajen sallah ka bate ba to kaga wannan yana cikin abin da ya kamata mu gyara sannan wannan hadisi yana nuna mana cewa a musulunci akwai lura da matsayi matsayi ma'ana babu laifi a duba wanda suke da daraja da kima a kimanta su kun ga manzo Allah ya ce a buga mai kaima a masallaci dan mutum ne mai daraja mai girma shi sa manzo Allah ya ce amma aje shi a masallaci dan a samu duba shi ta kusa ba sai an ji nesa ba da haka dai wannan hadisi ya nuna mana in akwai wata maslaha ba laifi a ware wani daki a masallaci dan yin wata bukata wadda bata saba addini ba wadda kuma akwai maslaha a ciki sai ma ya ce wa anha an karbo da gare ta ita na da Aisha kenan qalat tace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasturuni ta ce na ga manzan Allah sallallahu alaihi yana kare ni wa ana anzuru ilal habasha ni ina kallon mutanen habasha yalla'abu na fil masjidi suna wasa a cikin masallaci al hadith ka karanta hadisin har zuwa karshe muttabaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi ne ingantacce wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito za mu ga a wata riwaya ta ce na ga manzon Allah ya yasturni wa ana anzuru ila al-habashati na bi hirabihim suna wasa da masunansu. su hirab shine mashi amma ana za mu ga babu lafazin hirab amma a riwaya bukhari akwai lafazin hirab wannan hadisi na nana Aisha Allah ya kara mata yarda tana ba da labarin yadda manzan Allah ya mata ta na ganni ma'ana tabbas haka ya faru da ni manzo Allah yana kare ta ya zama kariya gare ta ma'ana tana bayan annabi a wata riwaya ta dora kanta kanta akan kafadarsa tana lekowa manzo Allah ya kare ta tana mai ta ce wa ana anzuru ila al-habasha ina kallon mutanen habasha al-habash jinsi ne na mutanen sudan a wacce lokacin an ce sudan tun daga yankin sudan abin da ya tuwo ethiopia din ana ce mai sudan su ne mutanen ethiopia a yau ita ce ake kira habasha to mutanen wannan garin su ne a lokacin suke wasa na mashi a masallaci suna yin tirenin na ma'ana koyon yadda ake suka da mashi ake yaƙi da shi sai na Aisha sai manzo Allah ya ce kina so ki kalla ne Ta ce e ya lalla. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kare ta sai ta ɗoro kanta akan kafadarsa tana lekowa tana kallon wasan da ake yi anan ya nuna mana halaccin wasa a masallaci amma wani irin wasa wasan da yake yana da amfani ga addini kamar za ce yan agaji su ce za su yi tirenin a harabar masallaci to babu laifi dama anan malamai suka ce ana magana haraba ne ba wai cikin dakilin masjidi ba ko da kuma dakilin masjidi ne in dai za a yi ne wanda zai taimaka wa addini babu wani motsa jiki kun ga anan suna wasa ne da masu saboda ƙara ƙwarewa wajen yaƙi da haka babu laifi sannan wannan yana zai da haɗa zukatan mutane da wajen lokacin da kuka kuna tirinin tare zukata na ƙara haɗuwa sannan kuma yana nuna mana yadda musulunci ba addini bane da ya rufe ba rub ga mabiyan shi ta yadda babu walwala a cikin musulunci a'a ga shi har ma mutane na yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallo a wata riwaya sayyidina Umar ya suya hana su manzon Allah ya ce da'ahum ya Umar kyale su ya kai Umar sai dai malamai suka ce kada ya zama masallacin nan ne gurin wasan koyaushe a ya zama jebi jebi ta yadda kuma ba za a cutar da masu sallah ba ba kuma za a hana masu zikiri batan Allah a ciki ba sannan kuma ba za a hana yin karatu a ciki ba sannan babu zage zage da ife ife duk ya zama wasan ya kubuta daga wannan abubuwa din da haka wannan yana nuna mana halaccin nan bihira irabihim mashi ne suke wasa da shi ba ganguna ba na kiɗa kamar yadda wani ya fassara hadisin hirab hirba shine mashi sandar da ke da ko mashin da yake da tsini karshen shi idan shi ne suke wasa da shi to nan na Aisha cewa ana anzuru ilaihim ni ina kallon su ko wa ana anzuru ila habasha ina kallon mutanen habasha na suna wasa to sai malamai suka ce wannan hadisi dalili ne kan halaccin mace ta kalli taron maza ba tare da sha'awa ba ba tare da kalaine cewa ba kamar yanzu yadda nan nake zaune a gaban ku ina kallon ku jumlatan amma ba kallo bane na kwakwam kamar ma irin wannan babu laifi dangana na Aisha tana kallo kallon da aka hana mace ta yi wa maza shine kallon sha'awa kamar yadda aka namiji ya kalli mace shi ma da niyyar sha'awa amma kun shari'a ta ta mace ta fito fuskanta a buɗe da tafukanta inda ba ta rufe su ba laifi in ta rufe tana da lada amma ba ta rufe ba laifi to da mutum zai zo wucewa sai su yi arba da ita ɗalibarsa ce ya santa a'a yar uwarsa ce ya santa a'a ya zama ce a unguwa aka zauna tare ta san shi ya santa sai ta ce awa ne ce a wance ina kwana ina gaji al'ada dai ta bawo shi da aka saba ta wuce wuce wannan ba su yi haramun ba duk da ya kalle ta ta kalle shi domin babu sha'awa tsakani ko ta zo su yi yaron farka nawa wannan abu wannan abu kaza ne to ga kuɗinka ga kaya ta tafi wannan babu haramun a ciki amma mace ta kalli namiji kallo na sha'awa wannan an hana haka namiji ya kalli mace kallon da zai ja masa na sha'awa ta shi ma an hana sannan in babu sha'awa kuma akwai inda haramun nema a kalla ko da sha'awa ko ba sha'awa shine al'aura al'auran namiji mughallaza daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa al'aura ce mughallaza shi yasa ko kwalla za ka yi ka sanya wandan da ya haura gwiwarka shine baka baka fito da al'aurarka ba duk da akwai sabani tsakanin cinya al'aura ce ko ba al'aura ba amma ka rufe ya shi bi dan dai inda za ka dalili a ce an ga manzo Allah wanda za ga ba guri bane da ya zama na al'ada ce ta manzo Allah yana yin haka yaushe. ko dai yana kan doki kamar yadda ya zo a hadisin Abu Talha an ban manta ba ko kuma yana zaune haka rigar ta dan mayafin ya dan kauce haka amma ba haka manzo Allah yana rike wannan gurara to daga cibiya zuwa gwiwa al'aura ne na namiji mace kuma gaba daya al'aura ce ga mijin da ba nata ba ba muharraminta ba sai fuskanta da tafukanta wanda yake muharramin ta shi kuma ya halatta ga gurin da yake bayyana galiban kamar wuyanta ta zauna ba mai yabi a cikin gida kaninta ne ko wanta ne dan ya ga wuyanta ba komai dan ya ga tsintsiya hannunta ba komai dan ya ga kwabrinta ba komai saboda waɗannan abubuwa ne da ya zaharu na galiban in dai mace tana cikin gida dole za a gansu amma misali ya wuce nan ya tafi zuwa kallon kirjinta ko cibiyarta ko gadon bayanta wannan shi ma ba halatta ko da muharraminta ne kalli wannan shi ma sai ya kame idansa daga wannan amma in tana sanye da rigarta Wurin da galiban dama yakan bayyana to babu laifi dan muharraminta ya gani mijinta ne ya halatta ga ko ina a jikinta ita ma ya halatta ko ina a jikin shi wannan babu laifi a tare da mijinta da haka anan sai ya nuna halaccin haka to ta nan ne za mu zo mai hukuncin mace ta leko daga gidanta za ga ƙasa wasu ana tsanantawa ga mai leƙe har ana cewa duk wanda take leƙe ma ba ta yar wuta ce da shan furanta da kurba giya duk dai da irin waɗannan maganganu ɗin da cewa in tana cikin gida sai ta rufe kanta in dai ba ba ajnabiye bane daki take saka gida take daga ita sai ayanta me dan ta badan badan kwada kan ta matsala matsala yanta ne da da da mijinta amma misali gidan haya ne tana zaune wannan zai zo wuce wannan zai zo wuce kaga dole nan ya zama tana da cikakken shiga yadda zai zama na koda wani ya zo babu matsala a ciki mace ta leko ya danganta ga dalilin leken da yanayin yadda ta leko idan da hijabinta kuma bukata ce ta leko da ita aike za ta yi babu yaro ɗanta ne ya fita waje tana so a kawo mata shi to idan ta lullubo mai abinta da mai yadda ya halatta ta fito to ya halatta ta leko ta ce kai majina na ɗauko yaran can da ai ya halatta ta fito a haka to mai ya abi ta leko ko kuma ya zama a ah, ta leko ne ta gilas kai wanda ba yake wuce ba zai taba sanin akwai mutum yana kallon hanya nan ba dan tana cikin gida ne ko tana cikin shago ne ta leko ta gilas tana da wata bukata da ta sa ta leka din nan ba za tsananta akai ba amma irin yadda wasu mata suke gama cikan ta ba dan kwali ta daura kirjinta kuma ta zo kofa gida ta tsaya wannan haramun ne ko ga a'a mace gaba ɗaya babu mayafi a tare da ita ta leko tana ciniki da mai kifi sai ya ganta haka gayanta to wannan da haramun ne idan har bukata ta kama za ta sai kifin babu wanda zai sai ta ɗauko hijabinta ta sanya ta rufe jikin ta ruf sai inda shari'a ta yi mata rangwame to shikenan ko da fitowa waje ta yi ciniki din a nan ba ta saba shari'a ba sai dai kurin a wannan babin kuma yana da kyau ta kalla yanayin mijinta shin idan ya zo ya same ta da hijabinta da komai ta fito tana tana wata bukata da ta kama shin mutum ne mabadaci ko ko zai iya fahimtar inta idan mutum ne da idan hakan zai ja mata matsala to kamata ya ta nisanci wannan sai la ma la budda minhu in ko wanda ya san cewa bukata ce ta kawo ta kuma ta yi shiga da musulunci ta da dubi kamata a tsananta ko babu wani abu ciki kamar mace ta fita ne ta shiga wani gida asali mace ba za ta fita da gidan mijinta ba sai da izinin shi baya halatta ta kama hanya kurin ta ce bari ta bi gidan yan uwanta gidan ba sai da izinin mijinta shi sa al'adar yaji da bahaushe gida mace ta yaji kuskure ne in har ba miji ne ya kore ki ba in har ba zaman ki cutuwa ce zaki yi ba wadda take cutuwa ce ko a addinance ko a lafiyar ki kwana mijin misali dan giya ne in yanzu dukan ki zai yi to na dan kin bizakin ta bi za a iya cewa kin kin gudu da rayuwar ki ne da lafiyar ki amma kullum dan mun bata na miki abu ki ji daɗi ba shikenan ina fita ke maki kama hanya ki fita kuskure ne kuskure ne dan wannan batawar kowa yana faruwa ba inda ba in ka biyo tun da kan annabi sallallahu alaihi wasallama har ka to kan sahabbai da ana samun wannan tsakaninsu to a irin wannan yanayi mace ba za ta fita ba sai da izinin mijinta to amma akwai akwai abinda idan ya kama za ta fita ko da bai sani ba ana zaune makoci da makociya sai makociya ta shiga nakuda kuma ba wata tare da ita kaga yanzu dan ta dau mayafinta ta shiga gidan makota dan ta taimaka wannan mai nakudar na tabbata kowa ya dawo ina wance aka ce tana nan gidan me yake ta bi ce wallahi nakuda ce ta kama ta ba kowa na je taimaka mata kowa ya zai ce wannan babu laifi shi sa hadisin da wasu ke faɗa ba hadisi bane bai inganta ba wa wata mace mijinta yayi tafiya babanta bai da lafiya ta ki zuwa ta dubo shi ta tura a wata riwa ma ta tura annabi annabi ce ke bari sai mijinki ya dawo ana nan uban ya mutu mijin bai dawo ba nan ma bata fita ta je gurin mutuwar ba ta tura annabi annabi ce ke bari sai mijin ya dawo sai wannan bai wannan gaba ɗayan ka duba malamai sun ce kissan bata inganta ba ƙarya ne dan babu hanana a cikin ta babu tausayi dukkan mu nan da muke zaune yanzu mutum a zuwa ce yanzu bai gama ta shi ba tana ina a ce an aiko babanta ba lafiya ta tafi ba wanda zai faɗa saboda ai ka san larura ce wannan da za ta fita ba yawo ta ba amma koma bayan wannan baya irin wanda abinda ba larura ba ba za ta fita ba sai da izinin mijinta sai abinda ma da minhu to babu laifi mace ta fita dan saboda wani abu ne da shari'a ce wannan to anan yana nuna mana halaccin yin haka alqadi yana cewa fihi cikin wannan hadisi akwai jawazu nazrin nisa'i halaccin mata su kalli ila fi'ilin rijali aikin mazaje misla haza irin wannan li'annahu inna ma yukrahu lahunna minan nazari ila rijali ma yukrahu rijali fihinna min ta'diqin nazari li ta'ammuli al-mahafil alqali yace abinda aka karhanta wa mata aka hana su na kallo shine irin kallon da aka hana maza su mata na kallon kwakwaf na kallon kyan mutum da ya yake da yanayin yadda yake wannan aka hana waliltizadi bidhalika da jin daɗi da wannan kallon wata matu'i bihi wannan aka hana amma dan ta kalle su jumlata yace ba wani abu imam nawawi shi ma ya naƙalto ittifaqi ala taharimi nazri mar'a ila wajhi ar-rajul ajnabi haramcin mace ta kalli wani miji ba nata ba sai ce idza kana maqrunan bi shahwa in yana da shahwa satin da ya wuce a Umar Musa Yalo ba sai ake min tambaya to malam ya hukuncin mu ana mana lacca malam yana shigo aji muna kallon shi na ce in dai ba kallon kwakwab kike mai ba babu wani abu amma in kina kallon shi a matsayin yana miki rubutu allo kina kallon abin da yake koya miki ne ke ba akwai wanda idan ta shigo aji kai take kallo ba abin da ke mata ba ta kalli kaza ta to wannan shari'a ta hana kai ma kuma kada kai haka amma misali tana kallon a matsayin malami ne yake bayani to wannan babu wani abu sannan wannan hadisi yana mana kyawawan halayen annabi sallallahu alaihi wasallama ka sawwara annabi sallallahu alaihi wasallama da darajar shi da kima shi yana tsi ana Aisha ta daure ta tana kallon shi tana kallon abin da ake yi kai ka san wannan nuna maka yadda manzo Allah yake da kyawawan halaye da kyawawan dabi'u a wata riwaya ta ce ban daina kallo ba har manzo Allah yana tambaya ya ishe ki ta ce a'a ta ce ina yin haka ne dan a san matsayina a gurin shi da haka yi manzo Allah ya ce ya isa ce a'a sai da ta gaji ta juya sannan maza Allah ya tafi to in za a yi zama na sunna tsakanin miji da mata ba za a yi rigima ba zama za a yi mai daɗi ka ɗauki matarka abokiyar zaman ka ce sahiba ce kame da alkur'ani ke kiranta sahiba ce abokiyar zaman ka ce za ka yi shawara da ita za ka yi shawara da kai za ku tattauna abubuwa idan an samu batawa manzo Allah ce kada mumini ya ki mumina in ya ki wani hali ta zai so wani hali ta in tana da wani hali mara kyau to kuma kila tana da abubuwa da yawa kuma ba yadda za a yi dama a zauna sai an saba to amma sai a yi zama idan na saba ki yi hakuri ke ma in kin saba min in yi hakuri amma wannan bai nuna in an ma ba daidai ba ka nuna cewa an ma ba daidai ba ana son mutum ya zama yana nuna sa kan abin da aka yi mai ba daidai wanda baya fushi jaki ne duk abin da za a yi shi ba fushi wannan ya fita daga ɗabi'a ta mutuntaka ana so ya zama lokacin an mai zai nuna sai dai mai ake so Allah ce wal ya'fu wal yasfahu su yi abuwa su yi asabu asabu daban al'afu daban ita abuwa shine ka ce ka yafe zunubin asabu kuma gaba ɗaya ma kamar ba a zunubin ba za ka na kana ji ka ma shafe duk wani asari na zunubin amma misali za ka iya yin abuwa ba ba tare da kai asabu ba tun ne kuna mu'amala da shi sai ma abu mara daɗi sai ka ce to na mai afuwa na yabe mai amma dai wannan mu'amala mun daina kaga ka yi al'afu ba duna sab amma shi as-safu shi sa Allah ce wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum da haka ana son mutum ya zama in an bai ba daidai bai gwada amma an ba shi hakuri kuma ya hakura sai dai irin a cikin rashin hakurin akwai maslaha kamar yadda Sheikh Usaimin yake faɗa ya ce in akwai maslaha ta rashin hakurin kakka hakura ya ba da misali ce mutumin da ya shahara da rashin mutunci Ya yi wancan ya yi wancan ya yi wancan yi wata nan yayi ma kai kuma kana da dama da zaka yi maganin wannan Ya ce to a nan maslaha kada ka haƙura saboda yanzu in kai ka taimaki al'umma ne ya taɓa wancan ya taɓa wancan ba wanda kuma ɗabi'a sace halin shi ne to yanzu idan yayi kana da dama sai ka ɗau mataki a don dan yi wa al'umma maganin shi amma idan a'a ba halin shi bane ba ɗabi'a shi bace kuskure ne na dan adam to wannan ya bada hakuri a hakuri shi yafi alkhairi kamar yadda alqur'ani ya nuna sai ma da yace wa ana har yanzu dai an karbo da gare ta ita Aisha anna walidatan wata baiwa wata yarinya walida yarinya kenan sauda a baka kana laha khiba'un fil masjid tana da khaima a cikin masallaci fakanat ta'tini tana zuwa wajena na injina na Aisha haddasa inda ta hira a wurina, al zuwa ƙarshen hadis me yasa alabi ya kama iyanan can mun yi halaccin buga kaima ga namiji to sai ya kama ita ma mace halatta ya mata ita ma ya halatta ya mata inda dalili anna walidatan wata yarinya sauda a baka sukan sibata mutum baki dan a lokacin bakaken ba su da yawa Ya sa in bage abu nan da nan sai a rike launin shi wani sayan ba wai don wulakanta ba a'a saboda karancin su kuma ko yanzu in ka bi kamar yadda abu ne sananne wanda ba baki ba sun fi bakaki su ne kaɗan a duniya a cikin mutanen duniya wanda ba bakaki ba su suka fi yawa ko aikin hajji kaje za ka fahimci wannan mu bakaki ba mu da yawa amma wanda ba baki ba inda ce wanda ba baki ba balarabe da wanda ba balarabe ba duk ba baki ba ne wannan sun fi yawa a duniya shi yasa yanzu akwai na yadda da ka je a duniya ma an kai baki ne sai mu ke ta kallon ka bai taba ganin bakin mutum ba sai dai ko a kafar yada labarai in ka je wanda kuma kauye ne ba sa kallon ka yada labarai to kaga zai ta kallon ka ne ma ita tunanin shi wannan ya aka jikin shi ya haka eh sai dai da yake yanzu akwai kayan yada labarai na duniya duk mai kallo zai san akwai bakaken mutane to da haka wannan matar baka ce kana laha khiba'un fil masjid tana da khaima khiba ne kaima ma'ana rumfa da aka yi mata a cikin masallaci to wanne nuna halaccin a yau mace kaima a masallaci ta dinga kwana wanne na cikin dalilan malaman da suke cewa babu nasi sarihi sahihi da ya hana mace mai al'ada ta shiga masallaci suka ce ga wata ma a ciki take kwana a zamanin manzo Allah fakanat ta'kiri tana zuwa waje na injina na Aisha haddasa indi ta hira a gurina hadisin alhabiz ya yanke shi yadda hadisi yake a cikin sahihul bukhari shine hadisi na 439 ya kashi a wurare da dama na Aisha tana ce anna walidatan wata baiwa Kanar sauda'a baka ce li hayyin min al-arab tana cikin wata unguwa ta larabawa tana ma'ana tana tare da wasu larabawa fa'ata koha sai suka yanta ta zama ya fa kanat ma'ahum sai ta zauna tare da su qala ta ce fa kharajat sibiyatul lahum sai yaran su mata haka yan kananan yara sai suka fito waje alaiha wishahu ita yarinya da ta fito wajen tana da wani mayafi ahmar ja min fiyur na zare kamar na kittani ko ulu mayafin da yarinya ta fito da shi waje kenan ba ita baiwa ba a'a wannan yarinya ce daga cikin 'ya'yan iyayen gidanta qalat fa wada'athu sai ta ajiye shi aw waqa minha ko ya fadi ba dai san me ya faru ba ajewa ta faduwa ta dai fita da shi famar rabbi hudayyatun sai shirwa ta zo wa huwa sai ta ganshi a ƙasa fa hasibat gulaman sai ta dauka nama ne fa khatatatu sai ta dauke shi shirwa da tazo ta da kyalla a ƙasa dauka nama ne sai ta fizge shi ta sama da shi qalat faltamisuhu falam yajiduhu sai iyayen gidanta suka zo suna neman wannan gyale na wannan yarinya suka yi ta nema ba same shi ba qalat fattahamuni bi sai suka tumci wayannan baiwa suka ce kai kika sace mana kayan qalat fatafiqu yufattishuna ne sai suka dinga bincikarta. aka dinga caji ta hatta fattashi kubula har al'aurar ta sai aka duba Na aisha tana ba mu labarin dalilin zuwanta qalat wallahi inni laqa'imatun ta ce wallahi ina tsaye tare da su ana cewa ke kika dauka ana caje ta an duba nan an duba ana ta zaginta idh marrat al hudayyah fa alqatu sai wannan shirwa ta zo sai ta jeho abin qala fawqa bainahum sai fado tsakiyarsu qala sai ta ce fa qultu ita allazi ittahamtumuni bihi wannan ne abin da kuka tuhumce ne da ni gashi nan shine kuke tuhuma ta da shi za'am za'amtum wa ana minhu bari'a kun raye cewa ne na ɗauka alhali ba ni bane wa huwa za wa huwa za huwa gashi nan qala fajani ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai ta bar su sai ta dau tiryan tiryan sai ta zo inda manzo Allah yake fa aslamat sai ta musulunta qalat aisha sai na aisha ce to fa kana laha khiba'un fil masjid sai aka yi mata kaima tana da kaima cikin masallaci aw hibshun qalat fa kanat ta'tini fa tahaddasu indi sai ta zo gurin nana aisha sai su hira qala ta ce fala tajlisu indi majlisan illa qalat nana aisha ce inda za ta zauna mu zauna tare da ita sai tayi wasu baitoci sai ta wani baiti guda ɗaya na waka tana cewa yawmal wishahi min ta'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani wa yawmal wishahi ranar mayafi ranar gali min ta'ajibi rabbina tana cikin ranar ban mamaki wanda ubangijin ya kaddara ta ce ala to ku saurara dai innahu min baldatil kufri anjani ubangiji daga garin kabirci ya tsiratar da ni sai ta faɗi wannan baiti kullum sai na Aisha ki tambaye ta me ya faru ne sai take bata wannan labari kinji kinji shi yasa nake wannan baiti ina tana wancan abin da aka yi mu to wannan shine hadisin gaba daya hadisin abin da yake nuna dalili ne kan mace ta zauna a cikin masallaci ta kwana a cikin masallaci dan wannan tana da guri a ciki tana kwana a ciki sai dai malamai suka ce za a duba idan ba fitina inda fitina to sai a kai ta wani guri kaga yanzu kamar zamanin mu ba zai ka kama ce masallaci ka ce ta kwanta ba ba zai yi ba duk da kulle masallatan mu ake in baka kulle ba matsala in ka kulle ma matsala ce shi yasa sai a kai ta gidan mai unguwa ko gidan hakimi ko gidan wani jagora sai a ce to ki zauna a nan da haka wannan hukunci da sharaɗin in ba fitina in da fitina to ba za ta yi ba don yanzu akwai fitina amma duk da haka yanzu akwai wuraren da za a ga masallacin shine amno misali wanda za su je kam na nyc na bautar kasa za ga mace ta zo akwai masallaci galiban kuma za ga an raba na mata daban na maza daban to su zauna a masallacin ya fi kanta je can ɗakin da za a bata dan can ɗaki ne da da wallahu musta'an komai ana yi a ciki kaga a nan ma in ta zo masallacin ta dinga kwana a nan ya fi mata sauki ko namiji ma ya zo masallaci ya dinga kwana ya fi sauki kan ya je ɗakunan da ake bayarwa saboda masallacin ne kake da amnu na kariya ta imanin ka alal akalli da da da sauki biye da kaje can kila abuwa ne zaka gani ne wanda ba za su faɗu ba to irin wannan inda inda akwai aminci ba laifi ka zo masallaci ta dinga kwana a ciki to wannan shine wannan hadisi da alhabiz ibn hajar ya kawo dan ya gwada mana hukuncin wannan babu laifi amma in an aminta daga fitina inda fitina to sai a hakura a ciki ina ganin mu tsaya kan wannan hadisi ko idan Allah ya kai mu rana mai zuwa sai mu karasa hadisan da suka rage cikin wannan babi abin da yake daidai Allah ya ba mu lada wanda muka faɗa na kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'lam